بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلا مهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna maraicin alhamis shida ga watan ramadan kalandar musulunci tana nuna 1443 ta nasara kuma 2022 bakwai ga watan hudu kafin mu shiga karatu akwai tambayar da sun shekaran jiya ka aiko samu lokacin an saba jiya kuma manta mai ita kuma malami ne mai tasiri yana so ya koma da amsar ta kuma yana so a karanta jama'a su ji mai tambayar yake malam ok a da ba musulma ba ce mai ce da tambayar ke nan sai na auri musulmi kuma ya musuluntar da ni to malam iyaye na ba musulmai ba sai Allah ya musu cikawa to da nikahi sai an ka ba da gado na kuma na zo na ci gaba da sana'a da su to malam na ji an ce ba mu gadon su to malam yanzu duka zan bayar da dukiyar sadaka ko uwar kudin zan ba da ita da amma shayin ga da koko mun dai fahimci kun <laughs> fahimci bai kuma mu gane karshen rubutun kuma rubutu mai kyau ne iyaka da an ɗan yi gwaranci karshe kudin zan ba da ita da amma kai wallahi wannan shayin gado ko ku har da ribar zan bayar wato wannan kenan dai tana son ta ji hukuncin gadon da ta karɓa na mahaifinta wanda ba musulmi ba to wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna ta saboda akwai hadisai ingantattu da suka tabbatar da kuska kore gado tsakanin masu addinai biyu daban-daban kama hadisin la ya tawara su ahlu millatai da jami'a masu addini biyu mabambanta ba za su gadi juna ba akwai la yarisu al-muslimu wannan kafir wala al-kafiru al-muslim musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi wannan yasa ilahirin malamai magabata shi su hadda mazhabobi guda hudu shafi'iyya ko mu da hanafiya malikiya da shafiya da hambaliya duka sun tafi akan cewa musulmi ba ya gadon wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ya gadon musulmi ma'ana a wannan kes naki ba ki gadon mahaifin haka ma da ke kika mutu kuma za a ba shi gadon ba wannan shi na abin da aka tattali amma akwai ɗaiɗaikun magabata da suka saba ma wannan fahimta cikin su har da su imamun nasa'i da sa ibn abi raba da malamai magabata masu ɗimbin yawa amma ƙwarori ne suka ce a'a al-islamu ya'lu wa la yu'la wal islamu yazidu wala yanqus wannan su ba su nusus ne masu nuna cewa addini bai kai ka baya sai dai kai ka gaba to a irin kyakkyanta yanzu wannan kudin ko kaɗan ne ko mai yawa kaga musulunta ta zai hana ta cin kudin kenan zaka musulunci a nan gaba da ita ko baya yanzu mu kaddara harsashin attajiri ya bar biliyoyi an raba an ce ga biliyan shida dunnata sai musulunci shi a ba shi karba to musulunci gaba kai ta ko baya za ka wa'in sai suka ce a'a wannan kawai yana nufin wanda ya rida ba zai gadi wanda an musulmi ba haka wanda ba musulmi ba zai gadi musulmi ba amma shi kan musulmi yana ya gado musulmi yana ya gado wanda ba musulmi ba to kuma wannan shi ne ra'ayin shekul islam ibn taymiya shi ne ra'ayin almajirin sa ibn al-qayyim rahimahullah ko ibn al-qayyim ya saba da zuba hujjoji da ruwansu saboda haka ya ba da hujjoji masu ƙarfi cewa wannan ra'ayi shine daidai cewa musulunci baya hana ta gado wanda ba musulmi ba abinda uh, wannan ganima ce a kawo musulunci ya tsaro da ita amma wanda ba musulmi ba zai gado musulmi ba saboda shi wannan yayi kasa to da ka wannan kesa abinda muke ce maki bisa ga fatawar su ibn taymiya a cikin kudin ki hani an mari'a shi kuma ki Allah ya kara nauyin kasa Allah ya kare sauran shi da ba su mutu ba su dawo musulunci kafin mutuwar su ta zo musu sai wani shi kuma ya aiko da tambaya game da inhalation ake shago kamar zazzabi mura ya kama mutum a ga azumi sai ake yi suracin ruwan zafi ya sa rob kila da dogon yaro dalbejiya ko wani abu mai kama da wannan sai zan ya lulluɓe kasa da gangan yana shakar wannan ruwan saboda ya samu lafiya to zahiran wannan inda da gangan aka yi gaskiya ya karya azumi saboda hayaki ai ruwa ne masu kimiyya da wannan ta H2O ne ba? hydrogen 2 ne plus oxygen suke zama ruwa shi yasa zaka ga AC in ka tara bokiti bayan ki sai ka ga yana saukar da ruwa ya ka ya ka samu ruwan haɗuwa hydrogen da oxygen ne don haka hayaƙin nan da ke tasowa inda za a taskace shi wani zai sake koma ruwa wannan ita ce da aka yi amfani da ita aka mayar da Saka su na wasu kasashe suka koma magudanan ruwa duk kashin da ke hitar gidajen mutane sai ana ana kai shi wani wuri ana tace shi ana hidda ruwa ana da musu da su wata bauta suna shan abinci <laughs> inda duk aka riga ka tada shi ya zama hayaki to zai so sauko ya dawo ruwa ne don haka idan ka yi annihilation da azumi bisa lalura kawai ka ci abinci kana da uzurin shan ruwa amma inda ya kai ma dole sai kayan to ka bari sai an sha ruwa sannan kai amma mukaddara cewa ya zama dole ya kai ne da sai yayi to kana yi shan ruwa ya kama ka ba ka kai abin ka ɗin amma ka ci abinci azumin wannan rana baka da shi za ka ranka tun da uzuri ne to jiya mun kwana a kan aya ta 65 على يد الله أنا مفكر أني في كلام الله كش قلت على الجنة سيدنا تكبك كبنتي تبكت هذا مو أنا بوم في بتاعك كوما تنبع تنقوها مخشدة قرية هل يرغبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ومشبع الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون لكفر يضاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

an yi anyi da su su imani su kyale suke jira sai alkiyama ta zo an ta'tihum baghtatan wa hum la yash'urun ta zo musu kwatsam afke babu shiri kun sa alkiyama ta Allah ke nufi nan mutuwa duk wanda ya mutu alkiyama su ta tsaye kana nan kana musu kana jira kila baka sani ba minti ɗari ya rage maka kila ma minti goma sha biyar wani ya je kotu ya rantsuwa akan ƙarya rantsuwar kahara bai yace sanuwar bai laki kuma aka ba shi gaskiya saboda shi bai laki zai iya magana ba kun kai to bai laki ya kalle shi ya ga sanuwar ya ce ah. to ba tsoron Allah sai ga kawai suke sai ya murɗe nan take sai kawa musu kaje sai ya faɗi riƙe ko da ka ɗauko sai ka ce wallahi ya mutu sai ce Allah inda kana haka ai da ba a rena ka sai Allah ya hankuri ga shi kawai zama amma in ya tashi fakam guda yake to idan ka mutu ina za kana wurin Allah za ka yi kwanciyar kabari na illa masha Allah na dubban shekaru yanzu maganin da muke da ku wasu sun bisa ban nan da muke bisa gare ta kuma sun yi shekara dubu a kwanta cikin ƙasa wasu sun yi dubu biyu wasu sun yi dubu bakwai Allah kaɗai sun iya wasu ɗari biyar yanzu mai wannan littafin da muke karanta tafsirin sa gashi nan alimamu su kusan shekara ta ɗari yana baki shekara ɗari a ƙasa in tamu ta zo nawa za mu ba mu sani to duk a ƙare wannan akwai ranar firgici da tashi ita ce da za a tashi a je wurin Allah يوم يقوم الناس لرب العالمين فسلني قوة يا الله سورة النبي التي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وإن دسك في قوة سويا لكونا الخلة إستي منتهى الصداقة أبوتا كشي كشي ba ni zaton da hausa muna iya kawo amma a larabci matakai ne masu yawa in ka samu Majalisar salikin na ibn qayyim wanda sarkin kano murabus yake karantawa ina ji ana sashi bayan shan ruwa a wata tasha littafi ne ne matukar muhimmanci wanda ahlus sunna ya kamata ya karanta shi amma da yake na magana tarbiyya ruhiyya ne su ma sufaye yan dariku su ma suna buƙatar littafi in fa sufanci da gaskiya suke su na gyaran zuciya ya kama matakai-matakai na sadaka abota to mataki na ƙuri na ƙarshe gaba ɗaya shi ne alkhalil yasa Allah yake wata kaza Allah Ibrahim khalila Allah ya zaɓi Ibrahim ya kai shi wannan matsayin na abota ta ƙarshe alkhulla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine na biyunsa وزعل لك إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أولا ريت لو آذنا لو كنت متخذا من أمتي خليلا ومن هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله إن akwai أقول لو كا ما بيستي شيني خليل ga rayuwar ببر أبوتي to da abubakar zan ɗauka magana ita ma mutumin naku badaɗayin Allah ne haka ba zai rike ni badaɗayi kowa na ƙasa da wannan matsayi saboda wannan matsayin na Allah ne gare shi to Allah yake wanda suke da tsananin soyayya da abota da ƙaunar juna ba abuhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin a ran nan kowa adawa yake da wani sai in masu tsoron Allah ne saboda ni. saboda kowa ya taimake wani akan barna gudun dan uwa yake yi kai ya ce ai kai ka same yin kaza ranar kaza kai ka biya duk kuɗin da bai sharholiya da haka Allah a rage cikin nawa a bashi suna keya da jinin ko da kuwa ma'aurata ne miji da mata in babu tsoron Allah gudun junan suke rana da kiyama ko da uwa da ɗanta ne ko da uba da ɗansa ne ko da ɗan uwa da ɗan uwansa ne duk wanda so da kauna yake a duniya in babu takawa a alƙiyama dawa yake koma sai zan kowa gudun wani yake to da kada ka bari abotarka da wani a nan duniya ta ruɗe ka ka saki hanya saboda shi domin a alƙiyama rabuwa za ku yi abinda kawai zai sa ku iya zan masallaci kuke haɗuwa wurin karatu kuke haɗuwa wurin rabon sadaka kuke haɗuwa wurin karatun ƙur'ani kuke haɗuwa da sauransu da sauransu na abubuwan da suke ambaton Allah ya ibadi la khawfun alaikum yau, yawm Allah ya ku bayina a wannan rana ba ku da tsoro wala antum tagazu da ba ku da bakin ciki a ran da abokai suke rabuwa da juna suna gaba da adawa a ran nan Allah ke ce ma masu tsoronsa ba ku da damuwa ba ku da bakin ciki ba ku da damuwa abin da aka gaba don aljanna ba ku da bakin ciki ga abin da ya wuce don gafara سواء نيني عباد إن سألت الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وأن سكا نيك أو ياغا آيوين سكا يدد أبن مكأيكونا للتتفي وكانوا مسلمين كما سكا تتنشي مسلمين ذاك دو وان ديريك مسلمين تي دكيو فذاك تاشي القيامة باية الأورو باية فرقبا كما دقنن ذا أبن ذاك مسا أرخلوا الجنة مش بس كان الجنة antum wa azwajukum tuhbarun ku da ire-iren ku za ku sha daɗi za ku more za ku ni'imtu al-azwaj anan yana ɗaukar ma'ana biyu zawj shine abokin aiki yanzu dukkan munan sinti guda muke ma'ana masu sauraron tafsiri ko ba haka ba to da haka da mu da ire-iren mu in an ɗauki gudan mu sai a ce duka jawo yan uwanka udkhulul jannata antum wa azwajukum ko kuma da iyalanku in mace ce da mijinki in namiji ne kai da matarka to diyan fa har da su duk suna shiga an tuhdarun kuna shan daɗi yutafu alaikum bi sihafin min zahab za a riƙa kewayawa ta kanku wurarenku bi sihafin min zahab da akusta na zinari wato kamar wasu kuloli ne irin na zamani a can alfiyama ba zamani a nan kaga na zamani na zaka suna da barikai biyu suna da kafafun hudu suna da wani maɗauki mai kyau ko ba haka ba masu daraja to wa'annan sihab na aljanna su gaba su na zinari astihab wato shi akushin da gaba ɗaya gida guda za a ci abinci wanda a sama da shi kamar irin da muke zuwa da shi ne za mu buɗin baki manyan kuloli shi ake kira Fas'a to daga nan akwai jafna kamar da Allah ce wajifanin jam'i ne na jafna kal jawabi wa qudurin akwai qidr rasiyat ibalu ala dawud shukra wa qalilun min ibadihi shakur to in aka kai ga jafna to gaba ɗaya mutanen unguwa za su taru su ci wuri guda saboda girmanta sai dai mu kwatanta mu ce biro misali eh? darum ko daru da hausa a tun hafi shigo bahu ƙasa yake wannan ya kira samani. to Allah ke duk da su ne wato za a riƙa raba muku abinci idan aka je ga jafna an ce talakawa gindin da suke zama su sha inuwa akwai abdullahi ibn jud'an dan babban na na'isha ne yana zuwa da jafna kofar gidansa ya ajiye ta sai a cika ta da abinci kafin a fito zuwa rabo talaka sun wata suna shan inuwarta kaga me za mu kwatanta shi da shi kenan kamar tankin ruwa ko Mun kaga tankin ruwa inda ya kira a mutane suna iya zama ƙarƙashinsa suna sha'iwa hmm? ruhewa ko? so amma ruhewa ka ga famin ajiyar abinci ake nan muna maganan akushi wanda ɗebo abincin zaya wata yana da kyau kulurai da yadda Allah ke ina maganganu yana nuna mana fa alahira yadda muke cin abinci na fa can ba haka bane fa abinda duk zuri a gidan gidanku za su taru su ci su raga alahira noma guda za ka yi musu saboda jikin ba irin nan ba ne kuma ya narke nan take bi jikinka ba zufa ba miyau ba tsari. wannan wanda ba su da wari mai damuwa ke ne sauran bayanan duk babu eh akwai lokacin da za ka ɗanyi gumi saboda ni saboda ana so wani ƙanshi ya fito daga cikin jikinka za ka ko gogewa ba a yi gumi ne na turare za ka yi an sabe da babu tishu ba a goge ba <laughs> a goge Allah ce min zahabin wa akwab da kofuna wanda ya nuna kenan akwai juice akwai drink yanzu kowane duniya yanka sa mace wadda ta iya da maka juice na mangoro a ɗan haɗa shi da ruwan abarba kaɗan sai a ɗan tatso a samu ayaba a ɗan yi mixin ɗinta da ruwan karas sai a sa filebo a ciki a ɗan ɗaya suga daidai gwargwado a sa sai a ɗiɗi ƙanƙara a kaɗa ka zo shan ruwa ka wa akwab sai a baka kob kaga shi kofi da mu hausawa da tura duk ga laraba muka ɗauki kalmar kof kof ko kuma kofi duk larabci ne wa akwab jam'u kobi kaga kofi ɗin kenan don haka Allah ya yi maganan akushi ya yi maganan kofi don ka san za a ci kuma za a sha a yi jin a yi maƙil kuma Allah yana fa ba za ka ci wai har cikin ka ka ji ya kumbura ya ishe ka kana nishi guda guda ba in dai kana son ci za ka ci kuma abin da bai faru yanzu na wani lokaci za a gaishe ka wata walima sai ta kai ya kama ka Ka abinci babu wurin <laughs> zuba go da banza babu dutse mahaukaci da ya ga mai sabon aski hmm? ya ce kai ga banza babu dutse dole <laughs> ne za a ga wani ɗan hidda leda yana kare ɗan kumsa ya tafi gida to a aljanna duk abin da aka kawo karar su suka ciye gaba ɗaya ba wani abu wasiha ma ta shahihin amsa Allah ce a cikin aljanna akwai abin da rayuka suke sha'awa wa talazzul a'yun akwai abin da idanu za su ji daɗin ganinsa wa an fiha khalidun kuma madawwama kuke a ciki ba fita za ku yi ba ka san shi daɗin duniya matsalar ta ƙare ba wannan ba ba ma ƙarewa ba canza ba yanzu za a baka juice na kankana da ruwan mangoro mai daɗi sai ka aje ka ce ka yanzu dai na ƙoshi bari sai an ji ba bayan awa biyu kawai za ka zo ka diba ya kumburo ya lalace to ita aljanna abincin bai lalacewa shi sa ce gairi afini baya tsatsa baya lalacewa wa tilka aljannatu allati uristumuha Allah ce wannan ita ce aljanna da aka gadar da ku bima kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikatawa na haka ba a shiga aljanna sai an yi aiki shekaran jiya ran da muka yi azumi na uku ne ko na hudu wata yarwa ta zo ta same ni kwanan nan ta musulunta last week ina abuja ta iyarta ta buga ni ita ma hannuna ta musulunta wajen shekaru takwas tara da suka wuce ta ce ga kanwata tana so ta musulunta da tura saurin ɗanwa dr jabir suka karɓi ta musulunci da shekaran zai sai ta zo ta ni ta ce baba wallahi ban saba da azumin nan ko zai iya rinka yin rabi rabi sai <laughs> ce shekarun ke nawa sai ce talatin sai ce kake yanzu ni tun da aka yi kake azumin ramadan nake ban taba fasa abu kuma aljannar da nake so shiga ita za ki shiga ita ke so ki shiga haka ne ko ba haka ba ce to don me ba ki hakuri ba ko duk wannan da ya wuce an yafe miki yanzu ne za ki dora to baka shiga aljanna sai ka yi aiki in ka sa tala wuta za ka ji haka wannan azumin da muke haƙuri da shi ina cikin ayyukan da za su kai mu aljanna yadda muke cire kuɗin mu yi sadaka don Allah muna so yana cikin abin da zai kai mu aljanna yadda muke tashi bayan mun sha ruwa mu zo mu yi isha'i mu yi tarawihi mu tsawaita rakawai yana cikin abin da zai kai mu aljanna zauna mu karanta qur'ani yana cikin abin da zai kai mu aljanna mu zo mu zauna muna sauraron maganar Allah yana cikin abin da zai kai mu aljanna bima kuntum ta'malun dole sai da aiki haka ba a shiga aljanna da hutu kamar yadda ba a samun naira da hutu duniya ma in kana neman ta sai ka wahala to lahira ita ma haka amma in kuka riga kuka samu aljanna to daɗi ya samu lakum fiha fakihatun kasiratun minha ta'kulun Allah ya ce a cikin aljanna kuna da fakiha ma yutafakkahu bihi ma tatafakkahu an-nufus abin da rai zai ɗaya kewa da shi abin da rai zai ji daɗi yanzu wani duniya ba abin da yake so kamar apple wani apple ba abincinsa ba ne lokacin da muna ɗalibai a madina kullum sai an ba mu apple tara su rike a furi sai sun cika wani yanzu ɗiba saboda ba abinci na bane wani shi kuma duniya ba abin da yake so kamar wannan wani shi kuma bangoro yake so wani gwadda wani gawasa wani saura wani dunya wani lemu kowa da abin da yake to sannan kuma na ƙasar ku daban da wata ƙasa yanzu duk da ayaba in ka ce saudiya wanda za ka ci ba irin ta nan ba ce ba irin ta ba ce to in ka tafi ƙasashen da ake noma ke irin kasashen asiya misali da su indonesia da malaysia da singapore da sauransu inda suna ba kayan marmari kula kai da kenan masu afirka kan yankin ghana zuwa cote d'ivoire wanda suke bakin gaban ruwa to za ka ga ababen kiwo inda baka ma taɓa ganin su ba to duk abin da ka gani a duniya to wani ƙaramin samfuri ne na abin da ke aljanna inda na ni'ima ne aljanna akwai wanda ke yanzu misali ba ana faɗi ɗan taura biyu ba sa da baki guda ba ɗan taura aljanna ƙila ya fi kanka girma kuma ka za ka waɗu guda bakwai ka jefa cikin bakin ka ka tattara saboda gangar sun ba irin wannan bacci, wata ce daban aka kera maka wannan ta yi kaɗan ta ji daɗi wannan ba ta iya jin daɗin rai duk da su ma masu sha azaba za a ninka musu ne don wannan zai ɗauka azabar da Allah hira narkewa zai dai wannan jiki da shi ne zai tashi alƙiyama da an jefa shi ta narkewa zai koma ɗigowa su zara ka za a yi mu mutum wanda zai iya ɗaukar ni'imar ko ɗauki azaba Allah ka sa muna cikin ni'imar ka minha ta'kulun

وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ce hakika kan قرروا suna cikin azabar jahannama kuma suna matabbata babu fita a wani shekara dubu kaza bane ba su ƙari yanzu misali daga zamanin fir'auna zuwa yau da an ɗiba masa azabar shekara dubu biyar ne da yanzu ya fita kaga da ya wuce wurin to babu labisi na fiya a haƙaba alhikbu shi ne shekara dubu ci century nan ko ko millennium century shekara ɗari kenan 1000 shi ne millennium التي لا بسيد فيها أحقابا they will stay there for millennium za su zauna ciki shekaru ba ajabi dubu bisa dubu bisa dubu su ta ta dubu wa ma hu la yufattaru A ala ta ba a saurara musu babu irin dan a ɗan tafi wuso rabin lokaci babu wahum fihi mublisun kuma suna waɗanda ake tozartawa ko kuma waɗanda ake yanke makauna الإبلاغ شيني آه، الإياه كينك كوناغ أو وما ظلمناهم ألا يكتب مظالم في الكبار ولكن كانوا هم الظالمين كذلك تكاونا ونادوا يا مالك فإن الزمن يا إذا ما قاعد عندنا ذا السوشي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ما لقلنا قلوب الحق ولكن أكثركم الحق تالهون ونادوا ذا سكرا يا مالك من أرون وجه عند رسول الله مالك ذاك سيئ رسول الله ذكو أقول من إراء جسده ونادوا يا مالو على الترخي على الترخيم ترخيما احذر آخر المنادى كيا من دعا سعادا له مطلقا في كل ما أنس بالهاء والذي قد رخم بحذفها وفره بعد وعظلة ترخيم ما من هذه لا كرخلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد وإسناد المتهم يجي ابن مالك إن ذاك كلا ذكر رسولنا يا منصور تكتي يا منصور akwai lokacin man yantazir akwai lokacin man layan tazir to da su kan fanta lokacin man layan tazir inda lokacin man yantazir sai sai ya mali kamar da mazala ya mana na ishe ya aish sai suka ce ya malu wato saboda tsabar wahala ma sunan sama tarhimi yake masa sun gunce sunan don furcin ma wahala ne liyaqdi alaina rabbuk ka sa ubangijinka ya halaka mu mu zamo babu sai maliku ya kauda kai kamar bai ji su ba bayan shekara dubu sai je ta shirmi kun ka ce su ce liyar ku alaina rabu sai ko mu juya ya kama bai ji su ba bayan shekara dubu ya sake juyawa kuna magana ne ya maliku liyar ku alaina rabu قال إنكم ماكثون تكذونا نن هل أبدا بكفتا faɗa ma ubangiji ce ba zan faɗa ba kuma ba zai saurara ba ku tabbata nan malamai suna kwatanta wani gori buri da a ce ana cika mai in wuta shi za su yi su da shukuri su gode ma Allah a ce za a turo hawainiya ta taho duniya ta ɗauki ƙwara ƙasa guda ta kai lahira ta dawo a ce raga duk ta ƙasar duniya za a sallame su to za su yi shiryo da shukar su gode ma Allah duk su san yana zuwa roƙari akai inda ana ɗaukar ƙwara guda guda wani subhanallah yau ya ya Allah ka kare mu daga azabar wata babu wanda ya hasara duniya irin wanda ya mutu ba kan tafarkin musulunci babu shi saboda babu rangobe ne gaba ɗaya Allah ya fushi da shi ya shiga musulunci nasu Allah fa nasiyahu sun manta Allah Allah ya banza da su ya manta da su laqad ji'nakum bil haqqi sai a ce musu ko kuma Allah ya ce musu ko kuma mala'ika ya ce musu laqad ji'nakum bil haqqi ya mun zo muku da gaskiya a duniya an karanta muku an yi bayani walakin aktsarakum lil haqqi karihun dan ku ba kusan gaskiya ba ka da yawan suka halaka ba fa wai bata bane in gaskiya ne sai ya jawo bata domin ubangiji yana da wata sunna idan ya gwada maka gaskiya abinda da ke so ka yi ka kalle ta ka zura mata ido ka gano ta sannan ka karɓe ta ka tarbe ta ka rungume ta ka yi aiki da ita to in gaskiya ta kuma ka kai haka sai Allah ya ƙara zuwa fuskar ka sai inda ka ga ƙarye sai ya maka ita kai ta ganin ta gaskiya har ka mutu falamma zahu azaga Allah qulub lokacin da suka karkace suka ƙi gaskiya sai Allah ya karkatar da zukatan suka so ƙarya don haka akwai wanda ya rungumi ƙarya amma ya ɗauka gaskiya ce da jaza'i ne na ya fara ganin gaskiya ya kauce mata yake baya son ka babu wanda ya maka illa irin wanda yake karka saurari gaskiya wanda yake tashi kunnuwanka in kana jin su za su tsere ka haka mushrikai suka rike cewa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Idan haka babban abu shine ka so gaskiya kuma ka yi neman ta in jayayya kake da mutum ka yi jayayya da shi don ka gane gaskiya ba wai don ka yi sama da shi ba ba don ka rinjaye shi ba da yawa mutane in suka yi jayayya kowa so yake zan dai shi adda gaskiya abin da ya kamata in kana jayayya ka zan kana neman ina gaskiya take ka bita wannan ita ce mafita am abramu amran أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولا لديهم يكتبون أم أبرموا أمرا كوسم كل ولي شر ليه sun kulle wani makirci da makida ne saboda suna son su dagula gaskiya su rikita mutane su hana su bin gaskiya fa inna mubrimun Allah ya ce mun kulla namu al'amari suna kulla nasu Allah na na shi to nawa zai yi jayi am ya sabuna yahsabuna na la nasma'u sirrahum wani zuwa ko zato suke ba mu jin sirrin su da ganawarsu bala Allah ce ba haka ba bane wa rusuluna ladaihim yaktubun mun sani mun ji mun gani kuma manzanninmu na nan gabansu suna rubuta abin da suke قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم فذرهم يقولوا ويزعموا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قل إن كان للرحمن ولد ce masu ku da ku ke ganin Allah na da 'ya'ya mushirkai masu ce Allah na da 'ya'ya mala'iku wai 'ya'yansa mata ne ko yahud ko kirista duk suna jin gida ma Allah haifuwa mazalake Allah yake manzo ka gaya musu inda Allah na da ɗa fa ana wani abidin dalila ni na fara bauta mashi inda Allah na da ɗa kuma idan ya cancanci haka nan to ba gare ku za a ga wutar ba ni zan fara amma Allah ya tsarkaka daga wannan subhana rabbi samawati wal ard sarki ya tabbatar ma ubangiji sammai da ƙasa rabbil arshi ubangiji al arshi amma yasifun daga abin da suke tsaitawa duk sadda Allah ke so ya wato ya gwarzanta kansa yakan kira al'arshi saboda halitta ce wadda Allah bai yi irinta ba ita ce gadonsa na mulki da iko da sarauta kuma duk halittunsa suna ƙarƙashinta da haka ba zalika cewa al'arshi la ƙaddaru ƙadaru ba a iya sanin girmansa yana da kursiyu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wanda kursiyu ga gadon al'arshi kamar wurin aje kafafu ne shi kuma da sammai da kasa duk kamar ka jefa taro ne a dawa in aka jefa su karkashin kursiyu kursiyu shi kuma dan wani maratayi ne kaɗan na al'arshi shi kuma ubangiji yana saman al'arshi da kai mai tunanin sai ka suranta Allah baka iyawa abin ya wuce hankalinka ko wannan duniyar da muke cikin ta kusan dagara dan adam ya suranta abinda ɗaya dan adam yake iya ganowa na ilimi ya kusan ya fi ƙarfinsa su don haka duk sadda Allah yake son ya bayyana girmansa ya kaske shi ne rabbul arshil azim ubangijin babban al'arshi wanda babu irinsa wa fazarhum ya hudu ku ka kyalin su ta kutsawa wa yan abu su ta wasa hatta yulaqu yawmuhu alladhi yu'adu har Hasken sun cimma ranar da ake musu alƙawari ranar da babu wurin bulle ba ranar da yanka danɗe su to ba wani abin yi ban da azabta su Allah ka tsirar da mu a wannan rana wa huwa alladhi fi sama وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله شيري أبنجي أسما شيري أبنجي أسا وهو الحكيم العليم هم الشيء ونيني من تكتين إلي لأن آية كده الله ينا سمكم ينا كسا زي ما نرسى ابن كثير رحمه الله ya ce malamai abin nan masu fassara ƙur'ani suna da fassarori hudu a kai ya ce ta farko ƙarya ce tuburan ta ƙarshe gaskiya ce ta biyu suna yi wa wajen da farkon kace akwai Allah sama akwai shi ƙasa ya ce an yi Allah biyu kenan to wace ce ta daidai wa huwa alladhi fi samai ilahun ai ma'bud ma ma'anar ilah al-ma'bud shi ne abin bauta a sama shi ne abin bauta a ƙasa bayan shugaban ƙasa a sakkwato buhari ko ba ba bayan shugaban kasa a kebbi bayan shugaban kasa a kano bayan shugaban kasa a delta shikenan buhari yana sakkwato yana delta yana kano da abuja so mukamin nasa ne a sama shine allah abin bauta a ƙasa shine allah abin bauta shine wanda bi fi sama ilahu wa fil ardi ilah mun karanta irin ta ina da amfal ne ko wa huwa allah fi samawati wa fil ardi an'am فهو الله في السماوات وفي الأرض شيني الله أسمد كسا كرينا كوئنا آه سوى هنا كوئنا ووتاني جاهل شيني ليه ننسى وهو وهو الله وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو الله المعبود في السماوات وفي الأرض نعم أقول تفسيري لابن كثير ما كوشي وهو وهو الله في السماوات شيني الله عند التنسين سمي وفي الأرض يعلم سركم وزهركم ويعلم ما تستبون أنا أنت أتكما ينا سند سركم دقانا وقو دبينكم ودو أبنك في عيكة تاوي كما يعلم سكتي وهو, الذي في وهو الله في السماوات وفي الأرض سيدي يعلم سركم متعلق بفي السماوات وفي الأرض amma da duk yadda za ka suranta to Allah yana inda yake saman al'arshi in ka ce kai sai ce bari mun zo lahira ka tambaye shi yaya ba ne ba sani ba amma dai abin da ya faɗi kuma ni ba zan karyata ba Allah ya ce yana kan sammai yana kan sammai ya ce yana saman al'arshi yana saman al'arshi to ai in ka ce haka kenan babu Allah na kai dai kace ni da abin da ce yana ta inda yake kun ba ni ne masa ba to kenan kai masa muhalli ya ga yayin makarsa inda shi kake jayayya kuma kai jayayya don ni ban kagu nake ga inda Allah ke ba ko na kagu amma wanda ya faɗi haka da faɗi kuma wanda ya faɗi nan haka manzo Allah ya faɗi haka manzo Allah ya faɗi yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin na ƙasa na sama ya ji tausayin ku don Allah wani ake sai jika sun ba a sama ba Allah ba duk tawilin da kai kai ka san rahama ta Allah muke nema to kuma wannan shine tafarkin sahabbai sama al-ulu lil ali al-azim wa al-ulu lil ali al-ghaffar na imam az-zahabi sai da kawo nasti 360 tsakanin ayoyin qur'ani da hadisan annabi da maganganun sahabbai da na tarihi da littafin tarihi masu nuna duk sun yadda Allah yana sama bai cakudu da halittu ba amma a can inda yake yana sanar da duk abin da muke aikatawa za ka Allah ta'ala ce ma ya kunu min najwa talafatin illa huwa rabi'uhu kafin nan sai da Allah ce an tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati وما في الأرض farkon ayar ke ashe baka gani ba abinda a sama da wanda a ƙasa duk Allah ya san shi kaga maganar ne Allah ke ne tabbik na wannan ayar wani maudu'i take tattauna a kai ilimin Allah sai ce ma yakunu min najwa thalathatin illa gora rajul ba mutum uku da za su gana sai Allah shine na hudu wala khamsatin illa huwa sadisuhum mutum biyar ba su bitin face Allah an na shidansu wala adana min zalika in ma su biyu ne ke ganawa mutum ɗaya na ganawa to me yasa Allah bai fara da biyu ba sai fara da uku yayi sama sai ce wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum saboda wata latifa ilmiya hukmiya lugawiyya balaghiyya da inda Allah yake ma yakunu min najwa ithnaini sai illa wa huwa kaga yace salisuhum an yi daidai da abin da kiristoci ke cewa inna Allah salisu salasa sai Allah ya kauce ma wannan zaka ko a magana kullum ka zaɓi ne kyau mu'awiya ibn abi sufyan yana da ɗa sunansa abdullah yana da ɗa sunansa yazid abdullahi dolo ne yazidu yaro ne mai dan baiwa mai basira irin babansa muawiya irin kakansa abu sufiya irin kakan babansa har irin kakan kakansa umayya kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka baban baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato in gidan baiwa ne to amma a gida guda Allah daya gari banban sai zangawawa ga mai wayo sai uwar abdullahi ta ga kamar ana raina hankalin ɗanta sai ta ce ma baban ba ka adalci tsakaninsu sai ce to ina zuwa a kira min abdullah a gabanta uwar abdullahi nan, shi ya zidu uwarsa ba ta gidan domin tana amarya ta ce ba ta sun birni kawai take so aka sake ta ta koma gida mutar da sai wani farki wanda ya nuna za ta haifi sarki ashe ta tafi da ciki ta haifo shi to wadda ba ta gidan to wadda ita ce mai dan ita tana gidan sai aka kira abdullahi sai ce masa mai kake so in saya maka sai ce ki himar sai ce shari laka himar wa anta himar in saya maka zaki kuma kai zaki ne ta shiga bani sai ya ɗauko yasa aka tattaro masa a sawakai na kira suwaki da larabci miswak sai aka tattara sai aka daure sai ce rabbi ma haza sai ce masawik kaga masawik yana nufin zar'id miswak yayi daidai amma kalmar ce nemi muni don ta yi kamar ka ce masawika munanan ayyukanka to ba a fuskantar manya da irin wannan kalma da haka da abdullahi ta yi aka kira yanzu sai ce ma haza ya ya yana kalla ya furta kalmar nan take sai ya gano ba sai daidai ba sai ce mahasinu amirul mu'minin kyawawan ayyukan sarkin musulmi sai ce to me kake so in yi maka kawai sai ji bai je su shi shukuri ya tashi ce baba ina yi maka godiya ga Allah da ya nuna maka wannan rana da har ka aminta da hankalin ɗinka kana so ka yi mashi abin da ya dace yace babu abu na farko so nake ka mini komanda ka samu babbar runduna ta yaki ka yi mini komanda don duniya ta gane jarumta ta kuma in muka dawo Allah ya babu nasara ka yi mini amirul hajji in jagoranci mutane sannan ina so kai sanarwa cewa ka rage yawan haraji ka kara kuɗin da gwamnati ke bayarwa na tallafi bisa ga kawara ta <laughs> ko <laughs> to bayan haka nan sai ka ayyana ni yarima da jiran gado duk uwa abdullahi tana kallo iya so bakin ciki ya kace kuma haka din haka yi saboda da ke so in ce wato ubangiji ɗaukin sarki yakan yi magana ya kauce ma wata kalma saboda rashin dacewarta da haka kai ma a magana kullum ka rika zaɓin kalma mai kyau ka rika zaɓin kalma mai daɗi wani lokaci kalmomi biyu ne abu ɗaya za su faɗa amma in ka faɗi wannan za a yaba maka in ka faɗi wannan za a soke ka in ka faɗi wannan za a ji daɗi in ka faɗi wannan ba za a ji daɗi ba sai za ke ta inda wani ya rawa aka yi masa kari wani ya rawa duka zai sha to daga yadda aka taka rawan ne wa huwa allazi fi samai ilahun Allah shine abin bauta a sama wa fil ardi ilahun shine abin bauta a ƙasa wa huwa al-hakimul alim shine gwani ne cikakken ilimi wa tabaraka allazi lahu mulku samawati wal ardh kuma Allah albarkatunsa sun yawaita shi ke da mulkin sammai da ƙasa wa ma bai noma da abin da ke tsakaninsu wa inda hu sa'a kuma ya ke ɓanta da sanin alkiyama ba wanda ya san da za ta sa alkiyama sai shi sai zai da jibril ya kan neman zuwa Allah mata sa'a kuwa akhbirni an sa'a sai ce mal mas'ulu ana bi a'lama min as-sa'i wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba ني لكدو منكر يا عرش سنين سوايا يسني إن الله عنده علم الساعة وعنده علم الساعة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا don haka Allah kaɗai sauran da za ya kashe kiyama duk wani calculation ƙarya ne yahudu sun yi ta yi sun ba da ɗaruruwan shekaru to yan an dubu ba yi ba shi yasa dan fodiyo Allah ya yi masa rahama da jin kai yake ta ajabar da suyuti suyuti ya kawo wani calculation na da shi za a gano sadda da yakin kiyama yake ajabar da suyuti wannan akwai abin mamaki ya wannan lamari zai koyo ga imamu suyuti وإليه ترجعون زعي كاتب يا بكم الله كتبكم كتا المسلمين كل إيمان المشينة دنيا وبتا بتا بتا مقوما إفكتون الله ولا يملك الذين يدعون بدونه الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم وكل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة وإن دسكي كرا كوما باين الله باس ملكة شفاعة أنا تشورا من القيامة أما وأن دسكي كرا با ما سين شفاعة ما ما سين شفاعة سنة أن الله يمس إذن سي شفاعة أما باين ذا يقول كي شفاعة كسسكو إيش كمسا أدو كجارة ka ajiye shi kana shafa masa mai kana roƙonsa alƙiyama bai san da kai ba in ta da'un la yasma'u du'a'akum wa law sami'u fastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir don haka Allah zai yi ceto da kansa zai ba mala'iku dama su yi ceto zai ba ƙur'ani dama ya yi ceto zai ba annabawa ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceto wanda babu irinsa muminai mutanen kirki za su yi ceto ma da san ƙur'ani za su yi ceto duk ƙarshe dai duk wanda da sauran imani sai an cece shi sai a rage wasu wa'anda nasun bai kai a su samu ceto ba fa yashfa'u fihim arhamur za ka ceto akwai ba babu ba duk mai ta'alu suna sun kore ceto bai san bai san akida ahlus sunna amma ba irin wanda kuke zaton ceton haka yake ba cewa mu muna da mai gida wanda a lahira yana da cikakken iko babu shi an dabawa manzanni waliyai shahidai salihai siddiƙai ba mai iko ba wai cikakken ba ko ɗan kaɗan babu mai shirar alƙiyama shi sa Allah kira kansa maliki yau mai bi shi kaɗai ke da iko nan don haka wa'inda za su yi ceton alfarma ce za su roƙa Allah cikin rahamarsa ya ba su approval ga inda ya ga dama da abin da ya ga dama ga waɗanda ya ga dama da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ba tashi kawai zai ce kai ina suwa ne ku zo ba ku ne nan ku sai ku na yi muku izini ku shiga aljanna in malaika ta su ce kai ni nake ka buɗe musu ƙoba ba a haka alkiyama to muka ce manzo Allah mun kai jakke da ku ba ka shi a kul to bale wanda ba shi ba manzo Allah me zai yi yana buƙatar ceto al'umma za ta taru ta wurin adam a ce wurin no a ce wurin ibrahim a ce wurin musa a ce wurin isa ƙarshe a dungu a zo wurin manzo Allah ce ceto muke ruga ki ana laha shi kenan sai ceto na ba ku ceto yace fa akhiru tahta arshi ko wa inda arshi rabbi fa azalla sajidan ma sha Allah sai in je in yi sujuda gaban al'arshin ubangiji iya iyakar abin da Allah bani yace sai Allah ya kyale ni tsawon lokaci yana da ikon kenan ikon na Allah ne liman al-mulku al-yawm kowa bai da komai a ranna. annabi ya faɗi wannan karara to sadda aka ce ya kira ya rinka ya bani hashim ikkaru anfusakum min Allah fa wallahi la ughni ankum min Allah shay'a ya bani kaza yake kira su gida gida wallahi ku ceci kanku daga wuta wallahi bai iya muku komai a ranar alkiyama mana in ba ku musulunta ba don ko yana rike to ba za a ba sun kafiri ba zai roƙan ma amma sai wanda an musulmi ba ba musulmi ma sai wanda Allah ya zaɓa. sai dai kai kira ya Fatima ta binti Muhammad ya Fatima ta binti Muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a ya ce Fatima yar manzon Allah roƙi duk abin da kike so a duniya in ba ki lahira wallahi kun zai yi za ka tashi ki bi kanki da kanki to idan manzo Allah ya dade Allah ya ce fa yulhimuni bi mahamidakum sai Allah ya yi mini ilhamin wasu kalmomi na fadanci da godiya da yabo ga Allah waɗanda yanzu ban san su ba can sai Allah ce ya Muhammad irfa ra'sa sal tu'ta wasfa tashaqqa amma daga kake kake so fadiya bata me nike tun da kake so a yi maka ka kake mai shi ke tikun ko alfarma aka yi masa to abin da yan ɗari ku ba su ganewa ke cewa su mun suna ta babban riga wadda mai ita ba yadda za a yi da shi wadda zai ma iya da mala'ika wannan almara ce ta tsuniya ce babu ta aliya ma a nan duniya ma suna cewa wai mala'ikan mutuwa ma wani yana jariya da shi wannan rai da ubangiji ne wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata wa suke kira kuma ba Allah ba su mallakar ceto illa man shahida bil wa hum ya'lamun wanda ya shaida da gaskiya kuma yana sane ku samu tafsirin ibn taymiya wannan kalmar illa man shahida bil wa hum ya'lamun ya masa sharhi wanda babu kamar sa babu lokaci da zamu fayyace amma dai abin da muka zaba a cikin bayanansa shine wa'anda suka yi shaida ta gaskiya suka furta la ilaha illallah kuma suna sane da ita yana cikin sharuɗa to suna iya samun ceto Wani in sa'altahum in ka tambaye su man khalaqahum wa ya halice ku la yaquluna Allah Allah ya halice mu fa atu fakun to sai da yake karkata da ku ba ku bautar sa wa fihi ga wani li'irabi mai wahala sai ka koma baya wa ma bainahuma wa inda indahum ilmu sa'ati ilimin alkiyama yana wurin wa وقيله أي وعلم قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون Allah shi ke da masaniya ga zancensa shi wane ne shi annabi da yake inna haula ya kaumun la yu'minu wannan mutane da ba su imani fasah an hunto manzo ka yafe masu fa salam ka faɗi magana kyakkyawa ka faɗi magana mai daɗi babu zagi babu cin zarafi babu cin mutunci kai da yi magana wadda za a gane gaskiyarka fa sawfa ya'lamun suna shirin ganewa Allah kai mana muwafaka bana mu karanta daidai Allah ka ba mu ladarsa da mun kuskure ko harshe Allah kai mana afuwa da gafara ko yi hakuri na an rubuto sunan yan kwamiti kwamitin karban tallafi kuna manta takarda a gida amma da wannan nake suna a ciki akwai da Sani Abdullahi limamin masallacin Anas bin Malik akwai Sheikh Idris Garba limamin masallacin Aisha akwai liman abu da muhammad limamin masallacin abokan siddiq akwai dr jabir sani mai hula liman masallacin sarki musulmi sa'ad akwai bello abubakar birnin kabi limamin masallacin abu huraira akwai malam bello adarawa bello musa adarawa akwai alhaji bello yusha'u akwai tunamanta saura wayanda aka saba ba da cibiyoyin da aka saba bai suna yi kokari a kai musu yau kwana guda kenan da buɗe asusu kuma jiya mun faɗa wani ya buɗe da dubu hamsin mun kuma faɗa muku inda muka shiga kwana da ita muka yi wasu bayan Allah ɗauki wa'inda suka cancanta wa'inda mu muke kula da su marayunmu ne a ga alhaji aminu bello yana ciki to su tashi tsaye su tashi tsaye a gansu to hadda kai ku tashi kada cikin to wayanda ba su san su ba sai su san su su karɓi lambar wai a an gama ganin ku kuka tashi kuka zauna ku tashi ba gama ganin ku ba a su kamara ba su gare ku to dukkan masallatan da ke karkashin cibiyar da wayanda ko muke alaka da su suna tara wannan tallafi kuma karshe za mu raba shi insha Allah yadda ya dace Allah kai mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk